يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل كما نسأل الله الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل يموى من وديعك الله سبحانه وتعالى يقال نيمان تيمقنصة وكي بينا وانا رانا تعلمين goma sha biyar ga watan shida watan jima da saniya na wannan shekarar hijira mai lamba 1440 daidai wadda ta kama 21 ga watan biyu da sha 2019 cewa allah ya ba mu zarafin mu zo mu ci gaba da karatun mu na tambihul mutazali ala tsara'ib wahid abdulsalam bali wanda Allah ya kaddare ni da rubutawa a shekaru masu zurbi da suka gabata amma sai wannan karan Allah ya nufa a karanta shi wanda za a iya tunawa makon da ya wuce mun kwana a shafi na goma sha shida na wannan littafi wato ƙarshen sharhi akan ta'arifi na aljanu kamar yadda wanda ke biye da mu suka shaida zamanmu na yau shine zama na takwas daga fara wannan karatu amma gaba da za mu tashi da ce a sanakul jinni nau'o'in aljanu da yawa idan muna magana wurin su hukunce-hukunce da suka shafi aljanu mukan yi kokarin nuna cewa sun yi kamance tenuwa 100 da mutane in daga halittarsu kasancewarsu mata da maza kasancewarsu jinsin masu hankali kasancewarsu mukallafai daidai bambanci ɗaya da muka ci karo da shi a cikin karatunmu cewa su koyayyu ne ga ganinmu da jinmu da gabawarmu da tsuntsunanmu da shauransu a wajen musu koyayyu ne na jin kila wannan ne kawai bambancin da muka samu tun daga karatunmu tsakanin mutane da su albani to amma wannan darasin na yau zai kara ba mu waɗansu gabobi na bambancin halittarmu da tasu sai dai ina roƙon kafin mu ci gaba ɗori akan ƙarin bayani a kan abin da ya shafi aljani na yi cin karo da fatawar manya-manyan malamai na duniyar musulunci wanda ina ganin da kyau mu ɗan bi su koda a gurguje sai mu ji su kuma mai suka ce mai nazarinsu game da wannan halitta ta aljanu zalika liya alama anni lam akunhu bil da kuma ka'idar da ke cewa wa ma shahidina illa bima alimna kwatanta da abin da muka ji wanda na gabatar muku tun daga farkon karatun littafin zuwa yanzu da kuma abin da su waɗancan jifa-jifan jibga malaman wanda duniya ta shaida da su kuma suka fahimta game da wannan aljanu muji, ji in akwai bambance-bambancen mu inda suke in kuma babu mu ƙara natsuwa cewa abinda muka gabatar din muna tsammanin da yi wato daidai wannan fatawa ta malamai wannan sanannen cibiya da ke ƙarƙashin tsufin alamin islami wadda ke ƙasar saudi arabiya wani kwamaki na musamman wanda ake kiran shi lajinatul buhuzi al-islamiyya wal-ifta allajinatun da'ima lil-buhuz al-islamiyya wal-ifta su ne suka fitar da wannan fato da nake kokarin dan karanta mana a adadi na 27 a shafi na 71 zuwa 74 inda shi wanda ya harhaɗa wani littafin ya ciro fatawar daga can ya kawo ta na ya rubuta kuma kafin su fatawar tambaya a gabatar masu dangane da hadisin abubuwa, inda al-khudri nan wanda mun ba da kirsa shi a takaice kan baya wanda ana cikin ah, gazawatul khandak wani saurayi mai sabuwar amarya ya nemi izinin manzan Allah su salama a bashi ya dan je gida ko kuma ba shi dama har annabi na cewa ka rike makamin ka tafi da shi domin ina ji maka tsoron kada banu ƙwaraiza su afka maka banu ƙwaraiza bangare ne na yahudawan madina gari ɗaya ake zaune da su ƙila ba kai ta shi kaɗai ya taho su kashe shi ta annabi ce kudu alaika sila haka fa aka sha alaika ƙwaraiza kun san kistar hadisi to wannan bawan allah da ya zo gida ya tadda matarsa a kofar gida hamasa ta ɗauke shi ya mata faɗa ta ce wuce ka gani ashe wani kumurcin maciji ne ya shigo ɗakinta ya sa ta baro mashi ɗaki a zuwan wannan bawan allah da wata wata ba ya zare mashin sai ya kai wa wannan maciji tsara yana soke maciji maciji ya mutu shi ma kuma rai ya halinsa nan yi to a ƙarƙashin wannan hadisin sai suka aika da tambaya zuwa waccan lajana cewa yanzu wannan hadisin ba zai zama hujja a kan cewa aljanu suna da wani iko da wani mulki da wata wato dama akan dan adam ba kun ji tambayar da aka yi tunda ga shi aljani ya kashe dan adam a zamiri ko ba shi ne zamiri ba to amma kafin aljani ya kashe dan adam dan adam bai kashe aljani ba ya kamata kuma a kalli wannan <laughs> wato dole in za ka yi hujja da wannan hadisin akan aljini na cutar da mutum kuma hadisin har wayo hujja ne kuma akan mutum kuma na cutar da wa yana cutar da aljini illa dai kowa da irin tashi hanyar ta cutarwa amma dai yanzu nan mutuwar kasko suka yi kuma kowane ana tsammanin ɗayan ne ya zama sanadin mutuwarsa saboda haka cutarwarsu adan ta zama kankan kan ala ayi hali. Ka tambayar da aka yi wannan manya-manyan malamai sai suka raba amsar kashi biyu kashi na farko suka yi magana akan hadisi suka ce alhadisu sahihun min jihati sanadihi wa matinihi shi dai hadisin ingantacce ne ta ɓangaren hanyar da aka same shi da kuma ɓangaren ma'anar doron hadisin ba matsala a nan amsa ta farko kenan amsa ta biyu don sani ba ko za mu dinga karanta larabcin muna fassara an za mu karanta larabcin watakila ya cinye mana lokacin amma dai bari mu bi a gurguje suka ce an kuli da abubuwan adamu min tinin thumma sara basharan sawiyan wa tanazala a wuladuhu su mutane an halicci babansu daga laka daga nan ya rikide ya zama mutum mai daidaitacciyar halitta kuma ‘ya'yansa suka yi ta ƙyanƙyasuwa daga gare shi har yi cika duniya kamar yadda yake min yi wannan bayanin a baya gaba ta gaba wani junnu kuliku min narin sun mafaru a haya'a min humu zukuru wa min humu inasu wa kullum min aljinni wal insi kad ursila ilaihim annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce su kuma aljannu an halitta su daga wuta daga baya suka canza suka zama masu rai cikinsu akwai maza kuma akwai mata sannan kowane daga cikin aljanu da mutane an aiko musu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama sauraka a cikin su sun su duka akwai wanda ya imani a cikin su kuma akwai wanda ya kafirta wannan ma na jin mun jin can baya wal insi kad yuzil jinni wa huwa ya'lam aw la ya'lam mutum ta iya yi ya cutar da aljani ko ya sani ko bai sani ba ku riƙe wannan a matsayin point su 'yan zamanin da muke ƙoƙarin faɗakar da su ba za mu ce muke musu rabi ba 'yan ruƙar zamani ba sa kallon mutum ma na cutar da aljani ba sa kallon wannan sai su gina akan kaɗai aljani ne kurin ke iya cutar da mutum karke a saka maka tsoron aljani in ba a sa'a ba tafiya na tafiya ha amai da kai wani mushriki ba ka sani ya kamata a yi balance ne in dai wannan hadisi shine hujja to dole a yi balance kafin aljanin da ya kai ma wannan saurayi ango hari ango ya fara kai ma aljani hari haka ne kuma haka ne shin harin nan da mutum ya kai ma aljani maciji cutarwa ce ko ba cutarwa ba ƙarshen ma cutarwa tun da haifar sanadin mutuwarsa kai shi kashe ma wannan maciji da mutum ya yi shi ne ma tabbas hakika ɗan adam ya kashe aljani idan wannan macijin aljanin ne amma shi wancan amma ne ba hakika mun domin ba ka da wani dalili da za ka kawo ka ce wancan adin shi ya kashe wannan mutum ko da shi tabbataccen ne dalili ku inda dai an zo an tattaga wa wasu guda biyu to mu je zuwa duk ma yadda aka ɗauka nan da ya kaji sun ce wal insi kada yuzil jinniya wa huwa ya'lam aw la ya'lam shi ma dan adam ta iya yi wa ya cutar da aljani ko ya san sadda ya cutar da shi ko bai sani ba wal jinni kad yuzil insi wa yasra'uhu wa yaqtulu kuma haka nan aljani shi ma ta iya yi wa ya cutar da mutum ya kayar da shi har ma ko kuma ya kashe shi kama annal insi kada yuzil jinni kama annal insi kada yuzil yuzil insi har wa yau yace wa ya burruhu wal jinni kad yudil jinni yace kamar da dan adam yana iya cutar da dan adam dan uwansa ya cutar da shi haka kuma aljani ma yana iya cutar da aljani dan uwansa ya cutar da shi me ba ko anan ina ganin ba wani ba ko sannan yace wa manna ba zalika al jinni wa huwa lam yuqit ilman bi ahwalihim duk wanda yace hakan ba za ta yi ba daga aljani to bai gama sanin su bane ba faqad naba ma laysa lahu bihi ilm a lokacin sai zama ya kore abinda bai da ilmin sa wa qalafa ma warada fihi min al-amin ayati quran kuma ya saba ma abinda ya gangaro na bayanan aljanu a cikin alqur'ani mai girma فقد قال الله تعالى تبقى الله تعالى يتي خلق الإنسان من صلصال كالفقار فنقوم يتي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وإن آيو الناس تنبايد من جيس وخاطبهم الله تعالى كالإنسي فإن الله تعالى يمكنا دعالجنو كالإنس كما يدعي دمتاني في قوله أن يتي وخلق الجنة من مارج من نار sannan kuma a wata ayar yace ya ma'ashar al-jinn wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan duka wannan magana ce Allah ta'ala ya kai tsaye da wannan bangaren da kuma wancan duka sannan yace wasa sara subhanahu al-jinna ala ikhtilafi halihim li nabiyhi sulaiman alayhi salam kuma Allah ya huwace ma annabi sulaiman aljanu duk da sabanin halayensu shi suleiman an ba shi tasalluɗi a kansu wannan ma bayani ya gabata sai ce kala ala allah mulkin sarki ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asaba wa shayatina kull banna'in wa ghawwab wa akharina muqarrarina fil asfar wannan ma ayat ta gabata illa kila mun tsunkula a can daga washe ya na kulla banna'in wagawa amma dai cikakken bayanin ta ya gabata cewa an huwa cewa suleiman iska ta jari tana gudana da amrihi idan ya ba ta umarni inda ya so ta kai shi tsoron a cikin walwala da yalwa ba tare da tashin hankali ba haiku ba. duk inda ya nufa duk inda ya kai sannan ya hore mishi shayatin shaidanun aljanu kulla banna duk wanda yake kwararre a bangaren gini wa gawa da kwararre a bangaren kurmanu sannan cewa akari akwai kuma waɗansu bangaren aljanun mukarrani suna can an taɗaure su fil a cikin tunaku sannan a wata ayar cikin ayar da ke bayyana iko da allah da ala ba su laimanu akan aljanu yace wa li sulaiman ar-riha ghuduha shahrun wa rawahuha shahr wa akalna lahu 'ayn al-qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbi wa man yazigh minhum an amrina nudhiquhu min adhab as-sayr ma'ana sulaiman an hore mashi wato iska sammakonta in ta yi tafiya ta sammako to za ta lashe tsawon tafiyar wata guda hakanan idan ta yi tafiyar maraice da sulaimanu za ta lashe nisan wata guda saurin tafiyar saurin iskar ta zaune na ganin ko jet na ake magana jet na tura da suka kero bai gudun iskar sulaimanu ba kuma jiya sai an samu kayan an zuba mai mai ana ta control ana cikin hadari can buka ga roka cikin wato sauki da walwala da cikakken tsaro sannan ya ce wa asan na lahu sannan kuma suleiman mun wato bashi idanu na marmaro amma na dalma ko na bakin ƙarfi yadda za ka haƙa rijiya ruwa ya rika bulbulowa idan ya haka inda ma'adinai suke haka za su rika matsalowa kamar ruwa don haka zai iya sarrafa ƙarfi yadda ji yake so an gane ku sannan daga aljanu an hole mishi wanda yake aiki gabansa ya tinkire shi da izinin ubangijinsa ko umarnin ubangijinsa duk wanda ya bauɗe ma umarnin suleiman allah ya ce sai mun ɗanɗana mashi daga azaba wata suke hurariya wa min ash-shayatin man yaghuthuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalika wa na'am min jinn sannan Allah ta'ala ya ce israfna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu anfutu falamma qudiya wallaw ila qaumin mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi ya hadi ila al-haqqi wa la tariqa al-mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum ويجركم من عذاب عليم ومن لا يجد داعي الله فليس بمعجز في العقل وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين تو أنا عاين آية ناجن دمول غامي يسكيلا باب قادر أتيت أنت أفسر أسيرتو هم صوم كيف أشام ونم فتوت فماذا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكذبون يكذبون وأن معاير من جيتا إن لا يرى الا Allah تهمع الجنون سوى cewa sun yawaita karnata mutane sai waliyan aljanu lalatattu daga cikin su an shi shari'a su shi kyatsin zama lauyoyin aljanu lalatattu ta ta ya ubangiji sashenmu ne ya ji daɗi da sashe mu'amala muka irin wadda muka ci gajiya ta lokacin muna duniya don kakkace su kaɗai suka yi laifi da mu aka yi bari bi ma bayani sosai da za ka fahimta abin ya ubangiji ma azaban za ka yi to kakkace su kaɗai za ka yi ma da mu duk tare muka yi laifin mu ɗaya da su mun amfana da su sun amfana da mu wannan bangaren na mutane da bangaren aljanu suka yi wannan mu'amala da za a kalubalance su na tashin kyama dukkan su lalatattu ne shaidanu ne an fahimta ya za mu gano haka ayar ƙarshe da ta zo ta cewa ka zalika nuwalli ba a ban da ma kanu mu. azzaliman mutane ne da azzaliman aljanu suke mu'amala su amfana juna a nan duniya wannan ya moru wannan wannan ya moru wannan amma muminin mutum ba hanyar shi daban da shaidanin aljani hadari ne babba kana takamar sunna kana takamar bin alkur'anin da hadisi har kana cewa kana bin tabarkin salaf a samu kuma wai kana da wata hanyar yin mu'amala da shaidanin aljanu ta nan kake cin abinci ta nan ake kawo maka marasa lafiya daga nahiyoyi daban-daban wannan ita ce sana'arka kana cikin hadari wallahi mumini abokin mu'amalarsa ya kamata ya zama mumini ne dan uwanka ka tsaya a nan yawwa annabi sallama ya yi di da jan ido sosai game da wato abokin da za ka yi mu'amala da shi ya zama mutumin kirki la ya kulba maka illa taqi la tusahib illa mu'minan wala ya kulba maka illa taqi karka abuta da kowa sai mumini karka bari ku tsayya da wani mutum in ba mai tsoron Allah ba me ya kai ka mu'amala da shedanin aljanna har ka zama kwararre ana harin ka daga garuruwa ana kai maka wato don ka iya salo salon sanin luga shekanin aljinu kana mu'amala da su kana cewa kana cire daga cikin mutane malaman suka ce wa ƙar'il ayati min suratul jin ka je ka karanta ayoyin da ke da alaka da wannan mawdu'in a cikin suratul jin fi tafsili ahwalihim anan ne za ka gano halayensu a amalin da ayyukansu wa jaza'i man amana minhum man kafar anan kuma duk a jin da zaka gano sakamakon wanda ya imani daga cikin aljanu da wanda ya kafirta fala adama an yi tamakkan jinni min insi ta ka ba wani abin mamaki bane ba a samu wani ba aljane ya samu wata dama daga dan adam wa an yusibahu bi azan kuma ya same shi da cuta ba abin mamaki bane ba kuma sabon abu bane kama yadda makkanul insi yuminal jinni kamar shi ma mutum din yana iya samun dama akan aljani wa yusibuhu kuma ya same shi da matsalarsa bai ma ruhu da abin da zai cutar da aljanin kuma haka ba yace idza tamassal jinni bi surati hayawanin masalan yace idan ba aljani ya bayyana a surar wata dabba a kan misali kama zai hadisi mazakuru fi su'al kamar yadda zo a cikin wannan hadisin da aka ambata a tambayar ka gane ko sun gina akan wannan maciji to aljani ne ya rikida ya zama macijin fatawar waɗannan manya-manyan malamai ke wa kama fil hadith alladhi rawahu al-bukhari an abi hurairah radiyallahu ta'ala an da kuma zuwa da hadith bukhari wanda abu hurairah ya ruwaito cewa inna ifritan min al-jinn tafallata al-barihata liyaqata alayya salati fa amkanani Allah min annabi sallallahu alaihi cewa akwai wani karfa daga cikin aljanu tafallatan barihata wanda ya kubuce daren nan da ya wuce ma'ana ya bayyana a gare ni liya kafa alayya salati don ya ɓata man sallah ya yanke man sallah amma fa amkanin Allah minhu sai Allah ya bani dama a kansa na fi ƙarfinsa fa a fasuhu ta haka na kama shi faratu an arbuɗahu a sariyatin min tsawari masjid har na nufin in ɗaure shi a wata durka ko ginshiki ko fila ta masallaci daga cikin filolin masallaci hatta tanzuru ilaihi kullukum har gari ya waye kowanne daga cikin ku ya ganshi fa zakartu da wata akhi Sulaiman sai na tuna addu'ar da ɗan uwana ya yayi da yake cewa rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangiji ka bani wani irin mulki da bai dace a ba wani mutum ɗaya ba bayana da na tuna wannan addu'ar ta Sulaiman na ga karya mai addu'ar sa ko in mashi kutse tsakanin da ubangijinsa to fara da su shine sai na kyala wannan shedanin addini ya koma ba tare da ya ci ribar da ya zo nema ba ba tare da bukatar kariya ba idan manzon Allah sallama sallama wannan shine matsayinsa ya ma dan uwansu Sulaimanu kara wanda shi fa annabi shi an turo shi har gurin aljanin sahabban shi ne su wa'anda suka musulunta daga ciki an gane ko Lalata su kuma kaji yadda yake da iko akan su ya damke su zahiri wata ruwa ma annabi ce da na makare shi har sai da ji danshin harshensa a jikina amma ya tsaya iya nan wai yau kai dan karambani ba kunya ba tsoron Allah har ka rika cewa wai ka kama ajali ga yadda ake a daure shi ga yadda ake ma a babbake shi daga wuta da wuta Yan rukan zamani duk zama faɗin rawar nan maganganun za a ce kai damar da ka samu mata wuce ta hannun sallallahu alaihi wasallam kenan wabin jumla suka ci dai a takaice dai a dunkule fa kullum min aljinni wal insi ma mu'minun wa in imma kafirun wa tayyibun aw qabidun wa nafiqun li ghayrihi aw mudin lahu darrun bi kullum bi idnillahi ta'ala azza wa jalla kama taqaddam suka ce a dunkulen dunkulewa dai kowa daga cikin aljanu da mutane ko dai ya zama mumini ne ko ya zama kafir ko ya zama tsayyib mai tsarki ko ya zama kabir mara tsarki ko ya zama mai amfanar waninsa ko kuma ya zama mai cutarwa ga waninsa wannan kaga sawafiya muke da su da aka kada wani ya zo ya nuna maka hadarin su ya wuce na dan adam ya yi ta sa maka kalmomin da za ka firgita da su ka razana da su ka kaɗu da su har ka rika tunanin su kamar waɗansu ƙwarya-ƙwaryen rabbu ne suna da kudura suna da irada suna kuma iya cimma manufarsu a kowane lokaci su ga dama za su iya kutse tsakankanin abin da Allah ya rubuta maka na kaddara tun ran gini ran zanen nan su iya canza wani abu za su iya kawo maka wata cutar daga gare su sa'ad da dama wannan in tunanin ya kai a haka tabbas za ka zama ba ka sani mun na ayyukan ayyuka ne na ubangiji subhanahu ta'ala, shi kadai ya mallaki komai da komai ciki hada rashin lafiyarka hada wabinki idan ke mai wabi ce hada zubar jininki ya zama istikhara iko ne tasiri ne da Allah ta'ala yake da iko a kansa matan sahabbai da yawa Allah ya jarumce su da jinin istikhara a wancan lokacin ba mu taɓa jin wata kalma mai kama da wadda yau ake yaɗawa ba an ɗauki komai ka cokan akwai wanda yake ƙarfin halin cewar babu wani nau'in ciwo daga cikin suruta wai wanda aljini bai iya sa Allah ya kawai nan da ya kaji ba da malama. duk inda za su ajiye maka wani darasi sai ka ga ya dai nuna matsayinka matsayinsu matsayinsu matsayinka wajen kudura ko irada ko tunanin cutar da wani ko amfanar da wani inda ya wuce amfanin mu'amala ne da kai ko a wajen cinikayya ana iya cutar da kai ko maka alkawari in ki cika da dandan nau'i ne na cutarwa wannan kaga abu ne na ɗabi'a zai iya yiwa amma batun saka ciwo ko ɗauke ciwo batun ba da haihuwa ko rasa haihuwa batun ba da arziki ko rashin arziki duk irin waɗannan abubuwan da Allah ya rike a hannunsa ya ce wa in min shay'in illa inda na fa za'iluhu wa ma nunazzilu illa bi qadrin ma'lum wallahi ka bar ma Allah kayan ka zauna lafiya babu wanda ya isa ya tsara ka ko ya rage ka ya amfana da kai ko ya cutar da kai suka ce wa akhiran a ƙarshe fa'alamul jinni wa ahwaluhum ghaibiyyun bin nisbati lil insi duniyar aljanu gaba ɗayanta rayuwar aljanu gaba ɗaya da halayen aljanu suka ce gaibiyun al'amari ne na gaibu bin nisbatin liɗin, in an danganta ga mutum me ya bambancin abinda mu gabatar wani bambanci al'amari ne na gaibu gaibi kuma wallahi nake ga muku lokacin da rubuta wani littafin ban san nawa ban san da wannan littafin bai zo hannuna ba wani bawan Allah cikin yan uwa makotan wannan masallacin da ya dawo aikin hajji ya zo min da shi ko sanin ma labarin wannan sunan littafin ban da shi gashi kun gashi fatawa ulama albaladil haram fatawoyin malaman ƙasa mai tsarki makka saudi arabiya fatawa ulama albaladil haram fatawa shar'iyya fi masail asariya fatawoyi na shari'a a cikin matsalolin zamani fatawoyi na shari'a a cikin mai a cikin matsalolin zamani current affairs da suka shafi addinin musulunci na yanzu to fatawoyin da malaman suka bayar a yau shine nan abin da muke karantawa suka ce al'amarin aljani da duniyar aljanu gaba ɗaya rufe suke in an danganta da mu dan me yau muke samun ilimin muka sabbi da fatawoyi kamar yadda na faɗa a mukaddamar wannan littafin ga sanan sun cika duniya kafa'id da an gane da mujalla ga sanan da jaridu duka an ciccika su da sabbin fatawoyin da magabatan musansu ba dangane da aljinin ina ilimin ya zo muku iri-iri za ka ji da kansu suke cewa rannan muna rukaya wani ajini ce mana kaza ko kuma wannan abin da ya cewa ya zama ya zama fatawa ya zama ilimi yanzu da shi za a yi sun da shi za a yi tokabo wasu na ka kwakulo mana wancan ilimin muka muna da bukatar su ne Al-Qur'ani mai ishe mu ba hadisin manzo Allah mai ishe mu fatawar ta salafu na sali a addini duk ba ta ishe mu ba sai ka zo ka fata ta kwakulo mana wurin da baka san tabbacinsa ka san gaskiyarsa ma tunda yana rufe a wurinka mai sanya cutar da kai ba zai nuna maka zahirin gaskiyar al'amari ba sautin sa kawai kuke ji baka san yaya hakikanin sa yake ba sautin nan yaya aka ya fito shin halittarsa da Allah ya tun asali shi Allah ya ce maka ya bashi ikon sarrafa harshen ɗan adam a ji sautin shi a bakin dan adam ko kuma kila ta hanyar sihiri ne abin yake faruwa ta yi wa sihiri ya mai sihiri ko mutumin banza ne halakakke ne kafiri ne haka in ma aljanin da ya sihirin to wannan aljanin halakakke ne kafiri ne da fatawar dukkanin malamai tunda haka alkurani ya faɗa ɗan sihiri kafiri ne sana'a sihiranci haramun ne koyan ilimin sihiri haramun ne karantar da ilimin sihiri haramun ne yadda da shi kafirci ne haka ya wata hanya ya bi ta yaya ya bi har ya sarrafa harshen ɗan adam ana jin muryar shi ta hannun ɗan ta harshen ɗan adam ya aka yi inda za a gane akwai ƙarya ciki ka taɓa jin sun yi magana ta harshen jariri ko ƙaramin yaron da bai fara magana ta kamaime ba ko ma yaron da ya fara magana amma bai fara zama hankalinsa ya kai munzulinsa zai kintsashi shi ba ka taba ga an yi ruka ma irin wannan an ji magana aljini akwai dan ciki in ba ka natsu da basira Allah ya taimake ka wallahi ba za ka gano akwai lalata cikin wani alamar kuma me yasa abin ya fiye waituwa kan mata mata mata mata ko da karancin hankalin ya kamata ka gane wannan da bori irin na gargajiya da wannan na zamani irin na masallaci duk abin iri ɗaya ne ya bu bayyana a kan mata ya kamata duk mita wayannan tambayo me yasa abin yake zama haka idan bamu mu shidance suka ce la ya alamuna minha illa ma za fi fita billahi ta'ala au sahha min sunnati rasulillahi da halayen aljanu da rayuwar aljanu dukkan su gaibu ne su mutane ba abinda za su yi zane cikin rayuwar aljani ko halaye ko ɗabi'ar aljani sai abin da ya zo musu a cikin littafin Allah karara ko ya zo a ingantaccen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya zo din nan kuma a littafi ba ƙari ba ragi fa yajibu al bima sabata bi zalika bil kitabi wa sunna duna istighrabin aw istinkar dole ne a yadda da abin da ya zo na alqur'ani a yadda da abin da ya tabbata a sunna na labaran da suka shafi aljani ba tare da an bakuntar da maganar ba don Allah ne ya faɗa ko manzon sai faɗa ko hankalin ka ya kama ko bai kama tun da zai ga yadda Allah ya faɗa da yadda manzon sai faɗa shi ke nan mana wani hakan a wucin kan ko kuma kai kokarin da ce na kai mutu sannan yake wasu kutu amma adahu duk abin da ba ba ne ya faɗa game da aljani ko hadisi ya faɗa game da aljani to a dai a kame da kar a yi wannan maguwar suku a yi shuru to don mai malamancin za su ta ba da fatawai a kan aljanu ba ƙalar lawa ba ƙalar da su kuma don mai ba za a sai su ba alhali ga irin wannan fatawar wadda ba mutum ɗaya ya biya ta kuma ba dan dagajin malami ne dan koyo iri na wanda duniya ce da su sun yi ilimin ne kuma ba mutum ɗaya ba kuma a mahallin an masa tambaya amsan tambayar suke ba suna mutum ɗaya kawai ya ja daga can yana ta zubo nan dafinsa da gubarsa cikin jama'a shi shi kadai a kan al'amarin gaibu don mai ba za a kalubalance shi ba me sa. suka ce li'an al-khawf nafayan aw ithbatan aunin da gaira yi domin shishigi da kunawa cikin al'amarin aljanu ko ka ce a ko ka ce e eh, yake da wannan kaunin da gaira ilmi magana ta fiye ba da ilimi ba abinda ake ce mai ilimi cikin bayanin aljanu ƙalallahu ƙalar rasul kamar kowane gaibu duk abin da yake gaibu to abinda zai zama ilimi wajen bayanin wannan abin na gaibu ya zama ƙalar lahu ne ƙalar rasu ba ra'ayin wani dan ba isi istihadi ba ne ba na ce malami ya istin babu ba matsala ce fikiniya ba yi matsala ce kawai imaniya kurin matsala ce a akadiyya ta aƙida ba magana istin babu yanzu an gane ba magana istin babu ba ijtihadi a cikin ta ba za a ijtihadi a gano wani abu ba ba wanda Allah ya faɗa ba a gano wannan yace qaulun bi ghairi ilm wanda yace idan ya zo ruka ya karatun qur'ani ya yi karatun ƙur'ani ya ga dai addinin mai taurin kan iyani kai ne yana ta zazzara ido idan mara lafiya yana ta gwangwalewa aljannin yake gwangwalewa to na gane wannan shiɗani ne yana da taurin kai bari in ya san wata bai san wata ba sai ya nemo sanda ya shiga rafkan mara lafiyan nan ya shiga naɗarsa wai ba mara lafiya yake duka ba wai wai wa yake duka wai aljanna yake narka to yanzu a wannan mahallin can dai ayoyi sun kasa kuma shi ne zahirin abin da yake gudana ba to amma yanzu duka ya yi amfani shi wannan dukan wata hanya labarin kai duka da irin wannan da ya zo maka ayyaki ta faɗa hadisi ne ya zo da duka da sanda yaushe aka fara sanin wannan a duniyar musulunci a doki majinyaci da ƙogaggiyar sanda kuma dukan wani haɗari ko sama da haka ko ƙasa da haka aka ce wani shekul islam ibn taymiya shi ba da wannan fatawar idan ka auna ƙaddara ma shekul islam ibn taimiyya ba da wancan fatawa ka auna da fatawar wannan malaman fatawa ce bigairi il ƙaulun bigairi il ku gane wannan wanda muna zan kila yan cuwa ne bayan jami'a da taymiya suka dau littafi suka saka wannan magana dan wata bukata ta to kai kaddara ma shi ya faɗa ba da ya masa wahayi kuma aikin da ya bayan babu ƙalar lahu babu ƙalar rasulu shi wannan aikin na duka da sanda gogaggiya ba ƙalar lahu ciki ba ƙalar rasulu sa'annan kuma ba a mahallin ba ne don al'amari ne na gaibu sannan yana alamta ashe ayoyin ma suna kasawa a zo da abin da ya fi su wajen fitar da aljannin jinnan adam ba shi da zaka zama mutane da gudana ku gane wannan kowa ne ne idan ya fatawa a nan babin idan ba kala lahu ba kala rasulu malaman nan sun ce kaulun bi gairi ilmin abin da ya kamata kai kace to Allah ya ji dan shekul islam ibn taymiya idan shi yayi wannan bayan babu ƙala babu ƙala kuma hankali ba zai ɗauki wannan hankali lafiyayye ba zai ɗauki daga cikin hanyoyin da za a nema wa mara lafiya lafiya mara lafiyar da yake kwantare ram daga cikin hanyoyin da za a nemo mai lafiya akwai duka da sanda hankali zai da wannan ba don allah tambaya nike ku a ganin ku hankali zai yadda ana narkar mutum ana cewa ba shi yake duka ba dan mu anan nan anguwanmu an yi irin wannan duka har aka mutu yaron da ake marukar ya mu a anguwan na kafa kaga shi aka doka yaron kuma ni dai tsakaina da Allah ba zan ɗauki mara lafiya na in kai mai wancan duka da sanda ba amma na yadda in kai mai karatun alkur'ani kuma shi ma tunda Allah ya sa na ɗan iya nawa ni ba zan kai ma wani ba karatun dai alkur'ani akwai fatiha ciki akwai ayatul kursi akwai amal rasulu akwai kulmu wa falakina baya ga nan annabi bai nuna mana wata aya da ake karanta ta a lokacin rukuya ba duk wasu da za a kakalo kaulun bila bi gairi ilmin ne ƙaunin da gairi ilmi saboda babu hadisi da ya inganta shi kan shi wani ba bani a littafinsa wuƙatin insanin zinuwar shaidan fitowa ta ƙarshe wadda ta zo hannuna da kanshi ya tabbatar da wannan rukuya tasa da ya shirya ta wurare goma sha shida daban-daban a cikin alkurani ya ce ko da yake dai hadisinsa bai inganta ba da shi ya san hadisin bai inganta ba Allah za ta mala tun da hadisin bai inganta ba baka da wani magabaci da ya tattara wannan ayon da sunan rukuya kai ka fara aidan duniya dan me ba za ka goge ta ba ka zauna lafiya kuma cikin makon nan na samu labari ta hanya ingantacciya ta ɗaya daga cikin almadaran wahid abdulsalam bali dan asalin garin huntuwa ta jihar kaduna wanda a yanzu yana can yana karatu ya nemi izini na in baki dama mu san hanyar za mu aika mai da kwabin wannan littafin zai mika shi hannu da hannu wajen wahid salam bani muna magana da shi a waya ya ce shekara goma da suka wuce wahidu ya daina wannan ta tasa shi da kansa ya daina kuma sun je sun same shi kamar da yaran yake gaya mu alƙa malam da kana yin wannan rukuya ana ɗan taimakon jama'a kuma kaza kaza kaza me yasa ka daina me ko yace na gane gaskiya mun yi kaza kaza dai abubuwa yanzu mun gane ba haka ya ce mun sai sai ai zuruf ne na rayuwa ayyuka sun yawa aikata aikace idan ake yawa sai a daina taimakon jama'a ne taimako ne to wallahi ya ce shekara goma ya daina yin wannan harkar to ko ya daina ko bai daina ba tunda da ya rubutu ya danno mu duniya in dai tuba ya gane ya wuce gona da iri to ya sassaƙe wa da abubuwan ya zubar da su kuma ya rubuta mu duniya cewa kai abinda muka gaya muku da akwai kuskure yi mun cire mun janye kamar yadda malam ibrahim fulladi ko fullata a lokacin da na laccata ta sultan bello a 1998 da ta gabata ya ji dalili ya ji bayani bayani ya gamsar da shi ya zo gaban idan duniya aka ɗauka ya ce wallahi al’azim na wallafa littafi akan wannan matsalar da harshen hausa amma fita bayani da na samu yanzu daga bakin wannan malami wallahi rabin littafi na ban yadda da shi ba yanzu saboda na haka nan na rubuta shi ashe babu dalili abin da ke ganin da dalili ne ya bayyana ba dalili ba yanzu wannan ba za ka jinjina na mishi kamar addu'a ta alkhairi ba ya ga gaskiya kuma ya dauke ta ya aiki da ita fa yajibu al-imanu bima sabata fi zalika bil kitabi wa sunnati دون استغراب او استنكار والسكوت amma adahu abinda babu shi a littafin Allah babu shi a sunna ka ja bakin ka kai shi ji malaman nan suka ce ina dalili li anna alqawd nafiyan aw ithbatan qawlun bi ghayri ilm ka ce eh, ko ce a'a ba qala Allah ba qala rasul ce wannan magana ce da mata da ilimi wa qad Allah ta'ala an dalik haka sa Allah ya hana mi magana a addini magana da babu ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya hana suka ce Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula karka rika bibiyar abinda baka da ilimin sa ina zaka samu ilimin aljini ina za ka samu bayanin aljini ina za ka samu ɗabi'ar aljini ina za ka samu halin aljini ina za ka samu har su rika ƙoƙarin in ka ce to ya za a ce aljini ya shiga jikin mutum ce a'a ai baka gane ba ai shi jikinsa ajsadul ladifa to wannan kalmar ajsadul ladifa Allah ne ya faɗa ko manzon shi ƙarin bayanin ke ya maka akan aljin domin ya gamsar da kai zai iya yi waya shiga cikin dan adam wasu kuma suka ce a'a ai ai hum karrihi hum karri ai aljinu kamar iska su za ko ka iska ai za ta iya shiga jikinka to shi ma wannan karri Allah ne fara goma mai Allah ya yi shiru a kai bai ce ga yadda suke ba annabi ya yi shiru a kai bai ce ga yadda suke ba kai ina ka samu kai mana ƙarin bayani me yasa ba za ka haƙura ba ka san akwai zuka imani da zuya suke a suke oho in ka mutu baka san yadda suke ba za a tuhume ka wani fili ce dan me yasa baka san yadda ajini yake ba ka za ka me yasa ba abin da ya shafe ka wallahi ilmun la yanfa wa jahalun la yadur kun san mun karanta mu yana daga cikar addinin mutum da musuluncin mutum yin shiru akan abin da zai da dalili aqida cikin aqidun ahlus sunna jama'a mun karanta ta anan cikin karatun wannan littafi in ba za ku manta ba kuma cikin al'aqidatu da hawiya muka taro ta aqida ta tamanin da takwas ban manta ba na'am to haka da ji da gani da tunani na zuci kwakwalwa duk wannan sun kasance abubuwan tambaya za a tambayi dan adam suka ce wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam kar abin da suka kenan na faɗi muku adadin wannan fatawa tasu a adadi na 27 daga shafin littafin da aka ciro shafi na 71 zuwa 74 ni kuma a wannan littafin da na nuna muku bangonsa kuma na faɗi muku sunan shi fatawa ulama albaladin haram fatawoyin malaman ƙasa mai tsarki ƙasar saudiya fatawa shari'iyya fi masaila asaliya fatawoyin da suka shafi shari'a ta musulunci a matsaloli irin na zamani wanda a doktor khalid ibn abdulrahman aljuraisi ya ɗauki gaba na tattarawa to a shafi na ɗari hudu arbaminya da casa'in da uku ɗari hudu da casa'in da uku ƙarfe kenan amma farkon karatun ya faro daga ɗari hudu da casa'in da ɗaya shafi ɗari hudu da casa'in da ɗaya zuwa shafi 493 da Allah ku tuno mani inda muka sha bamban da abinda na gabatar muku da abinda malaman nan suka gabatar a yi nazarinsa don mu ga ina ne za a gyara idan kuma yawanci an yi muwafaka kila sai dai bambancin lafazi da sai mu ƙara godiya ga Allah don na gaya muku wallahi lokacin na wallafa wannan littafin ban san da waɗannan fatawoyin ba kuma in Allah ya so idan mun tashi buga shi karo na biyu za a sa wannan abu da na karanta a ciki da izinin Allah sannan kuma ku yi haƙuri duk wata gaba da ta zo take buƙatar ƙarin bayani idan akwai zancen a nan zan sa cikin kuma wani littafin zo da shi buɗa guda biyu ne ma akwai wani makamancinsa duk abu ɗaya suka kunsa amma shi bai kai hajjamin wannan ba bai kai girman wannan ba domin kamar da na gaya muku so muke mu tsaya a matsayin da babu kaikayi a kan ta ta ɓangaren aƙidar ta bangaren aƙida duk abinda za ka yi a musulunci ya zama ka yana lami lafiya bai samu matsala ba ba ka raba Allah biyu ba ba ka kwashi wasu ayyukan na Allah ka ce wa ‘yansu bayansa suna yi ba kowane halitta a bashi a matsayinsa halitta ne ajizi ne bai iya halitta komai ba bai san gaibu ba bai shi ba shi ya kawo kansa ba bai iya ba kansa lafiya ko ya cutar za ka ji ana layan likuna li'an kuzihim nafa'an wala barran wala komai za ka ji an kore irin wannan ga kowa da kowa korewar tana nufin da mutane da aljanna na da da na yanzu Allah ta'ala ya muke mu sai a yi hakuri wannan shi ya zama karatunmu na yau zama na takwas a karatun wannan littafi idan Allah ya kai mutum da yanzu dai mun tabbatar da abinda da muka gabatar na bayanin aljanu haka yake har a wa'yansu malamai na duniya to karatu na gaba sai mu ji nau'i nau'i na jinsin aljanu Allah ta'ala ya tafiye mu na'am ne <laughs> kwarai a yi filatanci a yi larabci a yi turanci mace ba ta san bihin ba kaji ana turanci a harshenta ba ta san bihin ba kaji ana larabci ba ta san ko ware mu warma ba na fillanci kaji tana fillanci kuma idan abin ya take ta zata ce ba ta san me aka ba ni kaina da yake ƙauye na taso na taso inda muna zuwa kallon wayannan shegantakun a wannan lokaci tabbas wa'incan da suke na gargajiya sun ma sun fi na yanzu kwarewa wajen wannan lalatar domin na gaya muku a wata haɗuwa irin wannan cewa sun haka ma kurwa suke wa'incan kurwar wadda abin ya hau kanta kuma ko a wancan lokacin jahiliyar ba mata abin eh, su abin yake bibiya sai a zo a yi mata girka akwai wani mutum ke ce mata girka idan aka zagaye aka yi tiyafi kuma aka yi aka yi aka yi za ka gina wani tari cikin abin da dama an aje wani abin nan ko bokiti ko wata kwarya da ruwa a ciki idan ta yi wannan tarin ta yi wani tarin ana buɗe sai ga wani abu na yawo cikin ruwan a guji haka wai shine kuruwar kuma haka zai zo ya sa gwangwanin naskabi suke amfani da shi a wannan lokaci haka zai zo a tarke ta sai a sa cikin gwangwanin idan aka sa cikin gwangwanin aka kwame sai a zo da rushi garwa shi wuta sai a ɗora wannan gwangwanin a yi ta zuga wutar a yi ta zugawa can sai ka ji fam ya yi bindiga ta ce samu lafiya kurwaki an kone ta kin rabu da wannan ciwon kuma an ba a sa ba a wata uku ta sake dawa dike gantaka ce su ne yanzu nasara suke ci aka ce muku lalatar banza mafi yawa idan ya yi nasara in ya yi mutum goma to da ƙyar zai yi nasara a uku wasu ɗaya uban su ɗaya wannan kawai sun rudu mutane su suna karatun ƙur'ani ne ba su san cewa karatun alƙur'ani sai ka yi shi yadda suna ta ce maka kai idan ka sa bida a ciki ai kenan ka bude mashi ɗan ka ba zai wasa da hankalin ka da to kawai nan ayoyin da aka jero da sunan rukuya sun kansu jera su da sunan rukuya bid'a ce dan haka komai na iya faruwa ka zama dan bid'a baka sani ba Abu da Ibn kudur Fatiha kadai ya karanta kuma Fatihar ba amma ce dole ya kai kafa kaza ba a lokaci guda kuma fatiha na ita kadai ba a ce ka hada da komai ba lokacin na karanta fatiha fatiha kawai ka ce karanta sunnar annabi dukkan ta mai sauki ce dan ne za a karanta abu har a yi wata sunnar da wai zuwa ne suka iya har ka mai da abun sana'a an banda cewa suwa fatiha dai alhamdulillah ba mutumin da bai iya fatiha ko yau ya musulunta an Allah da cikin sati biyu yana tare da musulmi zai iya fatiha to itan wannan fatiha ita aka ce ka karanta kadai ai ba jiga ta ka ko shiga ukun ka ko gominka shi ne zai sa Allah ya ji abin da kake ba sai ka wahala ba inda ji ne ya surun yawwa sai sha da dina illa galaban sauƙaƙa duk abin da ya shafi addini sauƙi gare shi ba tsanani a ciki Allah ta mata in ga ga tsanani to kai ka kawo shi ko wani ya kawo maka baka bin su ka maka kawo mafi saboda ka'idar alkyabbasa da dogon rawani da tarbi da ya rike ya cika maka huska ba. ka bincika bincika ta malam in da ɗauro ɗan dambara ne duk wannan rigar kasta ka tsoro tukuna ya nuna maka inda annabi ya abin Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk